ba mu tabbatar da godiya zuwa ga Allah mun kai salati a bisa ga fiyayyen halitta manzon sira annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda sun kabi ta farkinsa zuwa ranar tashin alkiyama muna kara godewa sarki Allah mai kowa mai komar da ya sake kaddara saduwanmu a cikin wannan masallaci namu masjidul furqan lidda'awati salafiya ina ji ba saboda komar ba don gabatar da karatun nan na hikibatun mina tarihi ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ila maktalil husain ibn ali wallafan babban malamin nan a doktor Muhammadu bin uthman al-khamis hafizahullah ina ji yau ijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina yana da shekara 442 a cikin wata na safar kwana 21 da ci ga watan nan na miladiya aihuwan isa dan maryam yau muna shekara 2020 a cikin wata na goma kwana na takwas wannan aka ne ai? taib wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyar a cikin wannan littafi na hikimatun minar tarih idan ba manta ba mun tashi karatu a wancan sati kan babin nan ko inda mala ce fatihu baitul maqdis mun ka zo mun kai zance an mun ka kai mutuwan khalid ibn al-walid abin da ya faru dangane da rasuwan wannan bawan allah da irin zantuttukan da khalid ibn al-walid ya yi a cikin wannan yanayi da yake ciki ma'ala ce wa fatu khalid ibn al-walid radiyallahu anhu sana wahid wa ishirin mutuwan Khalid da Walid a shekara 21 na hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ce kala Khalid wa huwa ala firashil maut kamar yadda mun kai bayani a wancan sati Khalid dan Walid ya fada alhalin yana kan shimfidansa na mutuwa laqad hadartu kaza wa kaza zahfa ya ce hakikan na halarci yaki kaza da kaza na fita fagen fama wurin huskantar makiya Allah makiya addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ma fi jasadi shibirun illa wa fihi darbatun bi saifin ya ce lallai ne idan ka dubi a jikina babu bugire gwargwadon taki face ka samu akwai sara na takobi auta anatun birumhin ko kuma sai ka samu suka na mashi ya tumbi sahamin face ka samu halbi na kibiya ya ce wa ha ana mutu ala firashi atfo an fi kama ya mutu ba'ir ya ce gashi ina kwanci kan shimfiɗa na in ji khalid ibn walid ya ce zan mutu zan mutu aka kawai irin mutuwan nan na jaki ya yi fa irin mutuwan nan na rakumi ya yi fama a kashe shi fagen fama ya tashi cikin shahada. sai bai samu ba lalla ne wannan zance da ya yi ya sake cewa fala namat a ayyunul jubana ya ce lalla ne ai idanuwan masurata ba ta yi bacci ba wakala aidan Khalid dan Walid ya sake faɗa cikin zancen da ya yi kafin mutuwansa ciwo da ya na rayuwansa ta ƙarshe yana cewa ma lailatun yuhuda ilayya fiha arusun ya ce babu wani ɗare da yake a cikinta za a zo min da amarya au ubasharu fiha bi gulamin sa'an nan kuma a cikin wannan dare a mini bushara da wani yaro wannan yaro bi habba ilayya min lailatin shadidatul jalid fi sariyatin min almuhajirin ya ce da ya zamo shine mafi soyuwa gare ni daga daren nan da yake wanda yake yana da sanani a wannan dare zan fita a cikin wasu 'yan runduna daga muhajirai in fitar tare da su a cikin wannan dare in wayi gari tare da su ina huskantar makiya wannan dare shi ne mafi soyuwa gare ni da daren da za a kamina amarya da daren da za a bani bishara da wani yaro wanda yake mafi soyuwa gare ni wannan zancen Khalid dan walidi kenan lalle ne babu shakka idan ka dubi albidayatu wan nihaya kamar da muka yi zance zikiru man mata sana ba wa na hijiri za ka gani wannan zancen halid dan walidi kenan wannan gurinsa kenan ya mutu a cikin shuhada kuma hadisi ingantacce kamar yadda mun kai ishara a wancan sati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya roki Allah shahada da gaskiya bai mutu a fagen fama ba Allah zai tashe shi a kiyama a cikin shuhada Allah ka samu a cikinsu riwaya ya tabbata daga abdullahi da umar radiyallahu anhuma qal ya ce kunna zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun kasance a zamanin annabi muhammad sallallahu wa alihi wasallama la bi abi bakrin ahadan ba mu daidaita mu auna wani da saidina abubakri bayan shudewan abubakar thumma umar sa'annan ba mu ada wani da umar idan mun zabi abubakar na bir umar muke zaba summa uthman ya ce sa'an nan uthman dan affan zun nuraini ya ce thumma natruku ashaban biyu sallallahu alaihi wa sallama sai mu bar sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wa sallam la nufadul bainahum ba mu fifita fifiko a tsakaninsu ba mu fifita wani kan wani bayan wa'annan guda uku wannan imamul bukhari ya ruwaito yau za mu tashi alfasulu thalith khilafatu amirul na Uthman ibn Affan radiyallahu an min sanatin 23 hijiri ila 35 hijiri wannan shine karatun da za mu tashi dangane da saidina Usman abinda ya faru halifancinsa daga shekara 23 da hijira zuwa shekara 35 ta idan ka auna sadina usman ya shekara goma sha biyu kenan sadina abubakar shekara biyu da wata uku umar shekara goma sadina usman shekara goma sha biyu wannan shi ne karatunmu a yau muna rukun allah jalla wa ala muna jagoranci a wurin fadan daidai kuma ya ba mu ikon aikata abinda wannan karatu ya kunsa malace al-mabahathul awwal bincike ta farko kaifiyatu tawalliya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu al-khilafa yanda aka jibintar da lamarin khalifanci ga sahabin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine Uthman dan Affan mala yace kisatu shura kisa da tazo dangane da shawara kafin na da saidina Uthman lama tu'ina Umar radiyallahu anhu yayin da an ka soke saidina Umar ja'ala al-khilafata fi sittati nafarin an soke Umar ba a take ya mutu ba sai saidina Umar ya sanya wannan khalifanci da ya ga alamun rayuwarsa ba zai yi ba zai rabu da wannan duniya an ce a lokacin da sai saidina umar ya ce a basa nono idan ya anshi wannan nono ya sha sai ya ga yana fitowa ta inda an ka soke shi nan ya sakankance cewa tabbas rayuwansa ba zai yi ba lokacin da ya ga aka sai ya sanya halifancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da mutane guda shida na farko shine Uthman ibn Affan Usman dan Affan Ali ibn Abi Talib Ali dan Abu Talib Talahatu ibn Ubaidillah da Talahatu dan Ubaidillah Az-Zubair ibn al-Awwam sannan da Zubair dan Awwam Abdurrahman ibn Auf da Abdurrahman dan Auf Sa'ad ibn Abi Waqqas sa'an da Sa'ad dan Abi Waqqas wa'annan sune jama'a guda shida da Sayyidina umar ya sanya halifancin a cikinsu idan ka dubi wa'annan guda Shi daga baki ɗaya suna daga cikin asharatul na bil janna wa'anda tun suna raye manzon sira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labari su yan aljanna ne wannan shine abinda saidina sayyidina usman yayi wa kisatu shura malam ya ce kisa da ta zo dangane da wannan shawara rawahal imamul bukhari fi sa'ihi imamul bukhari ya ruwaito a cikin littafinsa ingantacce sahihul bukhari hatta na alama anna tariha malam ya ce hadde mu gano cewa lalle ne tarihi la yudayyi'u baya tuzarta tarihi baya tuzarta fahadar imamul bukhari malai ce lalle ne wannan imamul bukhari kenan rawa lana a'azama qadiyatain ya ce lalle ne ya rawaito muna mafi girman wasu lamurra guda biyu kasura aulahum aljadalu wanda dangane da wa'annan qadiya lamurra guda biyu an samu cece kuci jayayya ya yi yawa dangane da wa'annan mas'aloli guda biyu ya ce wa lakari zakara al-bukhari kisatan kisa tantawila lallanin imam al-bukhari ya ambaci kisa wanda take kisa wanda yake mai sau fi maktali umara dangane da kisan saidina umar hatta wasala hayyaka ila annahu kila li umara har ya kai lokacin da an ka ce wa saidina umar a cikin ruwayan imamul bukhari radiyallahu anhu ausiya amiral mu'minina istakhalif an ka ce masa kai wasici ya kai shugaban muminai zabi wanda zai zamo maka khalifa bayan mutuwanka tun daga yanda rayuwanka ta kasance wannan kuma alamu ne da ke nuna karshen rayuwanka qal sai sadina umar ya ce ma ajidu a haƙa bi hada al'amuri min ahula in nafar ya ce ban samu mafi cancanta ga wannan lamari ba daga wa'yan ga jama'a guda shida da na zaba awi rahatun ladina tuwufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa murad ko kuma wa'yan ga jama'a wa'annan da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya alhalin yana mai yadda da su ban ga wani bayan su ba fasamma aliyan sai ya ambaci saidina ali wa uthmana da saidina usman wa zubair za ambaci zubair wa talhata sa'annan ya ambaci tala'a wa sa'adan da sa'ad wa abdurrahman ibn auf sa'annan da abdurrahman ibn auf waƙala bayan ya zabi wa'annan guda shida waƙala sai ce ya sha'adu kuma abdullahi bin umara wa laisa lahu min al'amri shay'un abdullahi dan umar zai shi ɗa ne dangane da wannan lamari amma ku sani baya da wani kaso a cikinta baya da na cewa bai da wani lamari har wani ya yi tunani muna gani to bara a ba danka nan take sai umar ya ja musu biriki kada su yi wannan tunani fa'in asabatul mara'atu sa'adan fa'uwa zaka manzo Allah ce lallai ne idan wannan shugabanci ya sami sa'ad ya dace sa'ad shine wanda aka zabi khalifa ya ce to wannan shine wa illa to in ba aka ba in bihi ayyukum ma duk wanda aka ba shugabanci duk wanda an ka zaba ya nemi taimakon sa'ad dan abi wakas wannan shine shawaran da sayyidina umar ya ba su in shi ya samu to in ba shi bane duk wanda ya samu wannan shugabanci ya saka sa'ad dan abi wakas cikin lamarinsa saboda umar akwai abin da ya an gagare sa dangane da alherai kamar yadda mun kai zance dangane da sa'ad dan abi wakas a baya ya ce fa'in ni lam'azilhu an ajazin wala khiyana saboda dan abi wakas a lokacin gwamnatin halifancin umar dan khattab ya tura sa a kasan kufa yana gwamna ko ba aka ba daga baya umar ya fidda shi daga kufa ba saboda kumar ba saboda tuhumansa da an kai kamar da mun kai karatu a baya umar ya tura a kufa a bincike duk inda aka tafi sai an samu ana yabin sa'ad dan abi kas sai ya shiga aka shiga cin wani masallaci na banu abasa an ka samu wani mutum wanda ake ce ma usama bin katada amma ana masa alkunya da abi sa'ada sai ya tashi ya ce ka gamshe mu da Allah lallai ne sa'ad idan za ya fita ba ya fita da 'yan jama'a sa'an nan idan za ya yi rabo baya adalci cikin rabunsa baya rabu daidai wa daida sa'an nan bayan aka kuma hukunci ya zo wa sa'ad dan abi kas sa'ad baya adalci cikin hukunci sai ya husa ta sa'ad dan abi kas kaga wannan lokaci kuma yana ta cin manakibinsa sa'ad mustajabu da'awa ana karban addu'arsa ya tashi bainal jama'a ya ce lallai ne wannan bawan Allah idan ya yi tashi ne saboda riya saboda a ce shi ne kuma ya nuna wa mutane gashi abin da ya faɗa ba gaskiya ba Allah na roki ka kasawaita sawaita kwanakinsa ka ba sa yawancin rai sa'an nan bayan aka ka sawaita talaucinsa kuma ka bijiro sa ga fitina wallahi wannan bawan Allah sai da wa'annan addu'a ya cika da shi ya yi saurin rayuwa rabin wannan hadisi ya ce ya gansa ya manyanta har gashin abin nan fatan idanunsa ga ya sauko amma sai ya ringa cewa shaihun kabirun don inda ya tafi shi na cewa dattijo ne mai yawan shekaru ne da a wata sa'adin addu'an sa'adu ya cika da ni ta tabe ni na mai kazafi kan karya ya min addu'a gashi wannan addu'a ya sauko gare ni wannan sai ka kiyaye mutuncin mutane cutan mutane ha'intan mutane Ba ka san wanda zai maka addu'a ya bi ka ba ka ringa kana fama kana kiyamun laili kana ja bi jayuwa kuma ba ka yi tunani wa ka ci zarafinsa wa ka cuci wa ka ha'inci ya so ka nemi warwarewa a gunsa Allah sare mu wannan shine abin da ya faru kuma rabin wannan hadis ya ce tun wannan lokaci wannan bawan Allah idan ya ga 'yan mata buduri suna zaune sai ya je yana daga musu gira yana kiransu zuwa ga lalaci zina wannan shi ne abin da ya cika da shi shine Umar dan Khattab ya ce anan ba nan da Sa'ad daga gwamna ne a yayin lokacin da yake kufa ba saboda komar na da shi ba cewa gajiyayye ne baya iyawa a'a wala khiyana cewa kuma yana ha'inci a'a ba saboda shi na fidda shi ba wannan shi ne dalili falamma faraga min dafnihi a yayin da an ka kare bison umar ishtama'u radiyallahu anhum sai sun ka tattaru ga baki ɗayansu wa'annan da ya zaba yadda Allah tabbata a gari su Abdurrahman ibn Auf sai abdurrahman idan auf ya ce alo amrakum ila thalathatin minkum ku sanya wannan lamari na halifanci zuwa ga wasu mutane guda uku daga cikinku fakala zubair ke zubair dan awam ya ce ja'altu amri ila aliyin na sanya ni lamari na wanda zan zabi shine wa ga ali radiyallahu anhu in ji zubair dan awam wa qala talhatu talhatu bin ubaidillah kuma yace ja'altu amri ila uthman ni na sanya lamari na ga uthman kaga suna cikin shidan da an kaza amma nan take su suka jajiki kowa ce na zabi wannan na zabi wannan wa qala sa'adun sai sa'ad dan abi ya yace ja'altu amri ila abdurrahman ibn auf na jajiki na sanya lamari na ga abdurrahman dan auf na waɗannan wa'annan guda uku suka ja jiki ya saura daga uthajna usman sai sayyidina ali sa'annan nan da abdurrahman dan auf ya ce wa hakaza tanazala thalatha malam ya ce aka mutum guda uku sun ka dawo baya daga barin wannan masayin gabaki daya tanazala talha tanazala talha wa zubair wa sa'ad ibn abi waqqas talha da zubair sa'annan da sa'ad ibn abi waqqas sun dawo baya sun yi murabus kan wannan lamari ga baki ɗaya suka ce ba su a su sun ka zabi wasu suka ce so su yi madace almurashihuna idan thalathatu ali ibn abi talib wa'anda yake an zabi su ne mutum guda uku ali dan abu talib sannan da usman dan affan da abdurrahman dan auf nan take wa'anga guda ukun da su wa'anga sun ka zaba zubairu dan awam da talaha da sa'ad suka zaba fakala abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn auf ya ce ayyukuma tabarra amina al'amri fa naj'aluhu ilai wane ne cikin ku zai rabu da wannan lamari zai barranta daga wannan lamari alabashin mu sanya wannan lamari gare sa da wa kenan da waye wa wannan magana sayyidina ali da sayyidina uthman wallahi alaihi wal islam la ranna afdalahum fi nafsihi ke ce wallahi za mu dora wannan lamari a kansa kuma lallai ne musulunci za ya yi duba afdalahum fi nafsihi su a karan kansa fa askata shaikhani sai wa'anga dattawa guda biyu sun kai shirin da saidina ali da Uthman bin Affan radiyallahu anhuma fakala abdurrahman ibn auf sai abdurrahman dan auf ya ce afata ja'alunahu ilai shin za ku sanya wannan lamari to gare ni ala ya ce allah alawin an afdali kuma ya ce lallai ne wallahi ba zan karkata daga barin mafifici cikin ko biyu ba za ku dora wannan lamari gare ni ni in zabi ma'anar magana kenan ba zan karkata daga barin wanda yake mafifici a cikinku ba kala suka ce namu suka ce masa e suka ce ma abdurrahman e fa akhadha bi yadi ahadihima sai ya riki annun dayansu wane ne wannan da shine ali dan abi talib ya fara rike annun ali dan abi talib فقال لك كرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي سيدنا علي كان دا كسانشي دا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقدم في الإسلام كما كيني وانده غباتا أتكين يارا كربا وانا مسولينشي ما كدا علمتا أبين دا كيدا كان كما كاساني فالله وعليك يتي ناغم شيك دا الله سبو دا الله in amartuka la latadilanna in na shugabantar da kan ji abdurrahman dan auf za ka yi adalci wa in amartu usman la tasma anna shi idan kuma na shugabantar da saidina usman za ka yi saulara wala tuti'anna sa'an nan ka masa biyayya za ka ji abin da za a yi faɗa na umarni kuma ka masa biyayya Sun mahala bil sa'an nan ya ofinta da kuma sayyidina Uthman wawa Uthman shine Uthman fa qala la mithlu sai ya gaya masa irin zancen da ya gaya wa sayyidina Ali in na zabi Ali kanka zaka jiye masa kuma ka masa biyayya sai sai da falamma falamma mithaqa a lokacin da ya zance da sayyidina Usman Saidina usman kuma ya karbi alkawari yanda saidina ali ya karbi alkawarin za ya yi kala irfa yadaka ya usman nan take abdurrahman dan auf ya ce daukaka annunka ya kai usman fa baya'ahu sai abdurrahman dan auf yayi mubaya'a da saidina usman nan take wa baya'ahu aliyun saidina ali atake yayi wa saidina usman mubaya'a masu gaskiya radiyallahu anhum ajma'in wa wala alu dari fa baya uhu a lokacin sai ya shiga wurin kuma wa'anda ke gida cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu sun kai mubaya'a da saidina uthman sun kai da shine khalifa bayan umar dan khattab wannan idan ka dubi sahihul bukhari kitabu fada'ilis sahaba babu kisatul bai'a hadisi dubu uku sa'an nan da dari bakwai za ka ga wannan hadisin malace a zihir tulmai bai'a li Utman radiyallahu an wannan ruwaya kenan na mubaya'a da aka yi wa saidina Uthman bayan mutuwan saidina Umar kama fi sahihil Bukhari kaman yanda ya zo a sahihul Bukhari ya ce wa unaka tafsilatun ukhra fi sahihi sannan kuma akwai wasu fayyacewa ta daban a cikin ingantattun littattafai anna abdurrahman ibn auf lallai ne ruwayan kuma ya ce lallai ne abdurrahman dan auf jalasa salafata ayyamin ya zauna ne a kwana uku yas'alul muhajirina wal ansar yana tambayan muhajirai da ansarawa mutan maka da mutan madina hatta kala radiyallahu anhu hadda shi abdurrahman dan auf ya ce wallahi na ransa da Allah ma taraktu baitan min buyutil muhajirin wal ansar yace ban bar wani gida ba daga cikin gidajen nan na muhajirai da ansarawa illa wa sa'altuhum yace da sai na tambaye su fama ra'aituhum yace ban gansu ba ya'diluna bi uthmana ahadan suna daidaita usmani da wani daya duk gidan da ya shiga tsakanin saidina Uthman da Ali sai su ce a'a saidina Usman na sama kowa sai ya zabi saidina Usman amma idan kana bi ruwayi wanda suke na kariri kamar yadda zai zo baya na la'anin nan na lutubun yahaya za ka ga shi ya fifita ali allah tsine masa sun ka ya dabanna sun ka ha'inci al'umma wai an cuci saidina ali suna la'antan wayanga manya-manyan sahabbai ya zo kan hawarijawa su ma suna sine ma Uthman hata sayyidina Ali suna sine masa suna sine ma Zubair dan Awwam Talhatu bin Ubaidillah suna sine musu da ummuna Aisha Allah sare mu wannan shine abin da ya zo a ruwaya babu wani ɗaya daga cikin mu'ajirai da ke daidaita sayyidina Usman da wani ɗaya ai anna hadha al-amra lam yakun mubasharatan fil bai'a mala yace wannan lamari ba kai sai ne an ka shudar da mubaya'a ba wa inna ma jalasa bada an ahada al-ahda alayhi ma ta ayyami ya zauna bayan ya rike alkawari a tsakanin sayyidina ali da sayyidina uthman baki ɗaya kwana uku summa ba da zalika tara Uthman sa'annan bayan aka sai ya zabi saidina Usman mala ya ce wa minal muhzin yana daga cikin abin kuma da ke sa bakin ciki ke tare da damuwa annana nara kutubar tarihi la aditha za mu ringa ganin littattafan tarihi waɗanda suke sababbi da an ka wallafa allati ta takallama an hayati sahaba wanda take zance dangane da rayuwar sahabban annabi muhammad sallallahu wa alihi wasallam to uridu an riwayatul bukhari sai kaga tana bijira suna bijira daga riwayan imamu bukhari wa ha'udu riwayata abi mihna fil maqduba fi tarihi tabri sai kaga suna riko da riwayan wannan na karya shine abu mihna lutu bin yahya mun darasi a baya cewa a tarihi tabari yana da riwaya biyar. da tamanin da bakwai duka kuma karya ne don su gurbata tarihi don su lalata addinin annabi muhammad da allah ce masaban annabi muhammad radiyallahu anhum wa radu an allah ya yadda da su sun yadda da shi tanadin da ya musu lakal taballahu anil na wal ansar ire-iren wayan ga ayoyi ba saboda komar ba don su jefa kaikayi a cikin zukatan waɗanda suke dama ba su damu da addinin ba sai su kirkiro ire-iren wa'anga ruwayoyi na nuna wani bai gaskiya ba wani bai adalci ba wani mayaudari ne ire-iren wannan shi lotubun ya haya ya saurayi Allah kara masa azaba duk inda yake ma da cewa hadha ha wannan shi shine nassinta nawa na tarihi tabari ya ce lamma to ina umar bin hattab kila lahu ya ce lokacin da an ka soke umar dan khattab tarihi tabari kenan ruwayar lutubun yahya kaga ya koro ma yanda dalili ta zo yanda kisan take a sahihul bukhari ce zai kama abinda lutubun yahya ya fada dangane da wannan qadiya dama ku tuna a farko suka ce malam ce babu wani wuri face yana da baki a cikin wannan ababen da ya faru ko baka ba san a baya mun yi dangane da me aha ruwayar lutu bin yaya kan wani kadiya sakifatu bani sa'ida ce da aka samu ya soma baki a ciki ya zo da ruwaya wanda take ta karya nan kuma ga nasa ruwayan malam zai zo muna da shi ya ce lamma tu ina umar bin al-khattab kila an ce masa lokacin da aka soke sa in je lutu bin yaya ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'minai law istahlafta da ce ka zabi wanda yake halifan ka kala man astahlif ya ce wane ne zan zabi ya zama khalifa law kana abu ubaida tumul jarrah hayya istahlaftuhu wai sai umar ya ce da ce abu ubaida bunul jarraha yana raye da she in zabe sa fa in sa'ala ni rabbi idan ubangiji na ya tambaye ni in ji umar a bakin walutu bun yahya abu mikhnaf qultu samitu Kulu na naji ba annabinka annabi na cewa innahu aminu hadhihi al-umma abu ubaidata amir bin Lijarra jarrah shine aminin wannan al'umma wannan zancen tabbas ne manzo Allah ya ce kowace al'umma na da amini amma aminin wannan al'umma shine wa eh? abu ubaidata amir bin al-jarrah tayyib yace sai in ce ga abin da manzonka ya fadi shine aminin wannan al'umma sannan sai ce walau kana salimu maula abi hudhaifa ta hayya istahlaftuhu da ce salim maula abi hudhaifa ta shi ma yana raye da shin shugabantar da shi ya zama khalifa fa in sa'alani rabbi kultu idan ubangiji na ya tambaye ni sai in ce samitu nabiyaka yaqulu inna saliman shadidul hubbi lillah yana cin manakiban sa manzo Allah ce lalle ne saliman mai sananin soyayya ne ga Allah sai faɗi aka fa qala lahu rajulun adhalika adulluka alai sai wani mutum ya ce masa nuna maka wanda zai zamo daidai shine alifa abdullahi ibn umar ya ce to tabbatar da abdullahi da umar fakala katalaka Allah sai umar ya ce Allah sai ne maka wallahi ma aradtu Allah bi hadha ban yi nufin Allah da wannan ba wai aka kaifa astahlifu rajulan ajaza an talaki muratihi ce miskin da kai bani ya tabbata gari ka ya zan zabi mutumin da yake ya gaza ma daga wurin shikan matansa Umar ya ce masa wannan inji Abu Mihnaf la araba lana fi umurikum Umar ya ce ba mu da bukata la haraba lana ai la hajata lana fi umurikum ba mu da bukata a cikin wannan lamari naku ma habattuha ni fa ban gode ba wai Umar ya ce da aka da shi halifa shi bai gode ba ka samu masayin halifan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma kana san Abu na fulananne ne Umar ya ce ban gode ba fa argabu fi hali adam min ahli baiti shan yi sa in yi kwadansa ga wani ɗaya daga cikin mazuwa gidana ahli baiti in kana khairan na asabna ya ce to in alheri ne ai mun yi tun da ni Umar na yi wai Umar ya faɗi wannan zance wa in kana sharra fa sharrun anna ala Umar ya ce to in sharri ne to lalle ne sharri ya nisance mu iyalan Umar Ya ce bi asbi ali Umar an hasa minhum rajulun Wahidu ya ce lalle ne ya ishi iyalan gidan Umar ji Abu mai nafshe Umar yayi wannan zance a yi isabin mutum ɗaya daga cikinsu kawai wa yus'alu an amri ummati muhammadin a tambaye shi lamarin al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce amma lakar jahattu nafsi na yi fama da kaina wallahi wa haramtu ahali sa'an nan kuma na haramta ma iyalai na ga baki ɗaya wa in na jautu kafafan in na sira daga kamun kai la wizira wala ajira to kaga nan babu laifi sa'an nan kuma babu lada inni la sa'idun ni mai dadin kai ne wai umar eh, wannan magana an ji abu mihinaf wanzur fa'inista halaftu man huwa khairun minni ce ku duba lallai ne istahlaftu na maye ma wanda yake shine mafi alheri gare ni yani ababakar wa na atruk in kuma na bari faqad taraka man huwa khairun minni wanda fi ni alheri ya bari ma gaba daya yani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa yudayyiq Allahu dina Allah ba zai tozartar da addinin sa ba in je abu na fa umar ke wannan zance fa haraju sun marahu sai sun ka fita daga gun umar sa'annan sun ka sake dawowa fa ya amiral muminin sun ka ce ya kai shugaban muminai lau a hatta ahada da ce ka muna wani alkawari ka riki wani alkawari faƙala da kuntu ba da maqalati lakum lalle ne na tattaru na yi tunani bayan zancen da na muku ana an zura fa'aula rajulan in binciki in duba wanda yake mafi cancanta cikin mutane a amarrakum huwa a aharakum in ya so shan shugabantar da shi shine wanda yake ya fi dacewa an yahmilakum alal haqqi ya doke ku ya tafiyar da ku bisa ga gaskiya wa ashara ila ali to wannan shine abinda abu mihnaf ke son ya fadi wa she ishara ali shine alifa yace ce wa wa gashiyatun rajulan ya ce lalle ne babu shakka lokacin da ya wannan zance hakatini gashiya sai wani rufi ta rufe ni kenan sai na suma fara'aitu rajulan sai naga wani mutum dahala natan ya shiga wani lambu wani gonan lambu gadin kada garasa ha akikan shine ya dasa ta faja ya yaktifu kulla gabbatin waya ni'a sai ya hadu yana sinke dukkanin wani siro da ya fito wa ni'a sa'an nan kuma da diyan ice da ya fito gasatin siro wanda yake na kasa sa'an nan wa yani'a shine diyan ice na kasa kama, na sama kamar apple ko mangu ya adu yana sunka fayadummuhu ilaihi sai ya hada shi zuwa gare sa wa ya yasiruhu tatahu sai ya tafiyar da shi a kashiyarsa fa'alimtu annallaha galibu amrihi wasu umar ya ce lallai ne sai na sallan lallai ne allah marin jayi ne a kan lamarinsa ga baki ɗaya wa mutawafi umara kuma allah zai kashe umar sai umar ya gano wannan fama da an ha ayyan wa mayita, umar ya ce ban son yi kayan wannan lamari halin kasancewa na ina raye ko ina mace waton bana ban son shiga wani na alaikum haula irrahatul ladina kala rasulullahi sallallahu alihi wa sallam ya ce ku lazimci wa'annan jama'a wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innahum min ahlil janna suna daga mazuwa aljanna sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail minhum walastu da madkhalahu kadi ku waishe ce sa'id dan zaid dan amr dan nufail yana daga cikin su amma ban shigar da shi a ciki ba sayidu dan zaid yana cin mubasharuna bil Biljanna. walakin na sita amma wa'annan guda shida ali wa uthman ibn abdulmanaf ali da usman yaya ne na abdulmanaf wa abdurrahman ibn abdurrahman wa sa'd khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kuma abdurrahman da sa'd dan abi waqqas kawunnai ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Zubairu bin al-Awwam hawari Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi Zubairu dan Awwam hawari Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tataccen mabiyi ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah la ce likulli nabiyyin awariyun wa hawari a zikil umma Zubairu bin al kowane al'umma tana da tataccen mabiya kamar yadda annabi isa na da shi kalal awari yuna nanu ansarullah ko mu mataimaka Allah ne manzo Allah ce tacaccen mabiyin wannan al'umma shine Zubair dan Awwam wabuna ammatihi kuma dan gugun annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Safiya wa tala'atul khair ibn Abdullah sannan tal'a shi kuma dan Abdullah alheri na tare da shi yahtaru minhum rajula su duba daga ciki su zabi mutum daya fa'iza wallau waliyan idan kuma sun ka jibintar da wani majibinci wanda yake shugaba fasinu mu'azaratahu wa a'inuhu ku kyautata karfafa shi kuma bayan aka ku taimaka masa wa in mana a'adan minkum falyaddi ilaihi amanata idan ya amince da wani ɗaya daga cikin ku ya sa amana to ya ba sa amanansa da ya ba sa. fakharaju fakala la abbas li ali in ji abu mihnaf ya ce sai sun ka fita sai abbas ya ce masaidina ali la ta a ma'ahum kada ka shiga tare da su kala akraw khilaf ce sayyidina ali ya ce ina kin sabani kala idan tara ma takra sai abbas gogon annabi sallallahu alaihi wasallam yayan uban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga abin da kake ki in ji abdul anjiwa abu mihnaf lutu bin yahya falamma asuba umar da'a aliyan da umar ya waye gari sai kira sayyidina ali wa uthman ya kira sayyidina usman wa sa'ad da sa'ad wa abdurrahman ibn auf ya kira abdurrahman dan auf wa zubair ibn al-awwam da zubair ibn awwam fa kana inni nadartu ce ni fa na duba na nayi ange فوجدت رؤساء فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم sai na same ku ku ne manya-manyan mutane sa'an nan da jagororinsu wala ya kuna adala amuru illa fikum wannan lamari bi dace ba face fai kasance a cikinku wa kubi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ankum an karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin annabi na mai yadda da ku inni la akhafu nasa alaikum in istaqamtum ya ce ni fa ban tsoron mutane a kanku matukan kuku daidaita walakin ne a hafu alaikum ihtilafakum fi ma bainakum abinda nake tsoro shine sabaninku a tsakaninku fa ya talifin nasu alabashin don sabaninku mutane kuma su yi sabani fana hadu ce sun ka zabura ila hujurata aisha suka je zuwa ga dakin nan na ummuna aisha ko kuma gidan nan na ummuna aisha bi izinin minha da izininta fatashawaru sai sun kai shawara a wurin wa taru rajulan minkum sa'an nan ku zabi wani mutum daga cikin ku yi shawara a tsakaninku ku zabi wani mutum daga cikinku sun maƙala sa'an nan sai ya ce la ta hujrata aisha kada ku shiga a dakin nan na ummuna aisha walakin kunu kariba amma ku kasance kusa da dakin umu na Aisha wa wada rasa wa kad nazafar damu sai Umar ya aje kansa ya gyara ya kwanta ba ya musu wannan zance sun shure sai ga jini mai tarin yawa yana kwarara nazafa ai kharaja minhu damun kathirun sai jini mai tarin yawa ya ringa malala ga jikin saidina Umar fadahalu sai sun ka shiga fatanajau sai sun ka ganuwa sun ka gana a tsakaninsu sun martafa martafa'at aswatuhum sai muryarsu ya tashi wato ana gadama kenan fakala abdullahi ibn umara sai abdullahi da umara ce subhanallah inna amiral mu'minina lam yamutu ba'd shugaban mu'mina fa bai mutu ba umar fa bai mutu ba fasma'ahu fantabi zan ji yadda shi abin da ke gudana ta aka ku shiga taitayinku ku yi lahakari faƙala shi ce ala ku saulara aridu an hada ajma'un umar ya ce musu ku bijiru daga wannan lamari ga baki ɗayanku fa'ida mitu idan tona mutu fatashawaru salasata ayyamin ku yi shawara kwana uku Wali yusalli bin nasi suhaibu shi suhaibun romi kenan ya yi sallah da mutane wala ya ci yannal mun rabi illa wa alaikum amirukum minkum ku sani kada a samu rana ta hudu ya zo rana ta hudu ta zo face shugabanku yana tare da ku wa ya dura abdullahi bin umar mushiran wala shay'an lahu min al'amur shi abdullahi dan umar idan ya zo ya zamo wanda za a rike sa ana neman shawara a gunsa saboda baya da wani abcin wannan lamari ya ce wa talhatu sharikukum fil amri shi talhatu dan ubaidillah ya zamo yayi tarayya da ku a cikin wannan lamari fa in kadima in ya zo fil ayami salasa fa adiruhu amrakum idan ya zo cikin wa'annan ranaku guda uku to ku alarto da shi cikin wannan lamari naku wa in madatul ayyamu salasa kabula kudumihi idan kwanuka guda uku sun shuɗe gabanin zuwansa faqudu amrakum Ko ukunta lamarin ku ga baki daya malli bi talaha ya ce wa zai saya min ga talaha fakala sadu bin abi waqas ce sadu dan abu yace ya ce ana laka bihi ni zan saya ma gare shi wala yukhalifu insha Allah in talaha ya zo bai sabawa don abin da aka ce aka za ya bi fakala umar sai umar ya ce arjo Allah yukhalifa insha Allah to ina kauna kada ya saba Allah ya yadda wa ma adhunnu an yaliya hadha al'amra illa ada illa ada adhan rajulai ali aw uthman yace ban son wani ya jibinci wannan lamari face da yan wayannan guda biyu wa ma adhunnu an yaliya hadha amra illa ahadu adhan rajulaini ali aw uthman ban son wani ya jibinci wannan lamari face ɗayan waɗannan mutane guda biyu shine Ali da Usman fa in waliya Usman farajulun fihi layyinun kaji in je abu mihinaf washe umar ya ce in dai usman dina usman ya jibinci wannan lamari akwai sanyin ali tare da shi akwai laushi tare da shi fa in waliya aliyun fa fihi da aba idan ali kuma ya jibinci wannan lamari a cikinsa akwai dan wani wasanni wa ahara bihi an yamilahum ala tariqil haqqi kuma shine mafi cancanta wai sai na ali ya dauke su ya tafiyar da su a kan anyan na wanda yake na gaskiya wa in tawallaw sa'adan fa'aluha yace to in sa'ad an ka jibintar da shi ko in ka zabe shi ya zamo shugaba shi ma ya cancanta wa illa in ba aka fasta in bihi wali duk wanda aka ya zamo majibinci ya nemi taimakon sa'ad fa inni lam'azilhu an khiyanatin ba na nisantar da shi ba ne na fid da shi saboda ha'inci ba wala da'afin don yana da rauni ba a'a wa ne mazun ra'ayi abdurrahman ibn auf ya ce madalla kuma da ma'aboci ra'ayi shine abdurrahman ibn auf musaddadun yana da katari cikin lamarinsa rashidun shiryayye ne lahu min hafizun yana da wani makiyayi daga Allah fasma hu ku ji daga gunsa wato duk abin da abdurrahman ibn auf zai bayar na shawara ko amsa wakala li abi talha al-ansari yace da abu talha al-ansari ya aba talha yace ya kai baban talha inna allaha azza wa jalla talama a al-islam bikum ya sawaita ya doki tsawon lokaci Allah ya buwa yadda wannan musulunci ne da ku fahatar hamsina rajulan min al-ansar ya ce ka zabi mutum hamsin daga cin ansarawa fastahif a'ulahin ra'at amma ka nemi kwadaitaswa ga wa'yanga jama'a hatta Yaktaru rajulan minhum har su su zabi wani mutum daga cikinsu wa qala al-miqdad ibn al-aswad ya kuma ce da miqdad dan aswad wai umar idza wadatumuni fi ufurati idan kuka ajiye ni a cikin rami na kuka bisa ni fajma'a ulaki rat ka tattara wa'annan yan jama'a hatta yahtaru rajulan minhum har su su dabi wani mutum daga cikin su wa qala li sahabi yace ma sahabi salli bin nasi salatata ayyamin kai sallah da mutane kwana uku wa hadkhil aliyan kuma ka shigar da ali wa usman da usman wa zubair da zubair wa sa'adan da sa'ad wa abdurrahman ibn auf da abdurrahman dan da abdurrahman dan auf wa tal'ata in kadima da talha in dai ya gabato wa adar abdullahi ibn umar wa la shay'a lahu min al-amr ka zo da abdurrahman dan umar amma baya da wannan lamari cikin wannan labai da wani kaso cikin wannan lamari wa kuma ala ru'usim ka saya akan kawunansu ka saya a gabansu fa in a hamsatun idan mutum biyar suka tattaru wa radau rajulan suka yadda da mutum daya wa aba shi dai ya kira fashi da arasahu ka ji wa kansa rauni hmm. aw adrib rasahu saifi umar ya ce ka fidda kansa da takobi hmm. wa in tafaka arba'atun farada rajulan minhum idan mutum hudu sun ka dace suka yadda da wani mutum daya a cikinsu wa aba thinani in mutane bi sun kaki fadrib ru'usahum su kuma ka fidda kawunansu fa iradiya thalathatu rajulan idan mutum uku suka yadda da mutum daya minhum daga cikin su wa salasatu rajulan minhum mutum uku kuma suka yadda da mutum daya daga cikin su fa hakimu abdullahi ibn umar ran sai ku sanya abdullahi dan umar ya zamo shine wanda za ya yi hukunci ya ce fa ayyul farikaini uke malahu ya ce dukkan wa'anga bangare guda biyu duk wanda aka masa hukunci aka yi hukunci gare sa falyataru rajulan minhum ya zabi mutum ɗaya daga cikinsu fa illam yarda bi hukumi abdullahi ibn umara idan ba su yadda da hukuncin abdullahi dan umara ba fa kunu ma na fihim abdurrahman ibn aufito ku tashi ga baki ɗaya ku ku tarayya da jama'an da abdurrahman dan auf ke cikinsu waqtulul bakin dama ba yahudi kisa da ai sauki ne wurinsa kalli yadda yake zancen kisa kamar kiyashi za a kashe allah sare mu ya ce ku kasance tare da jama'an da akwai abdurrahman dan aufa a cikinsu waktulul baki na in ragabo a mashtama a alaihin nasu ku kashe sauran sun kai kyaman abin da mutane suka yi tarayya a kai ka dubi tarihu tabari juzi na uku shafi 282 za ka ga wannan zance wannan abin da abu mihinaf ya kawo a ruwayarsa kenan cikin ruwayan tarihu tabari kamar yadda mala ya zo muna da shi sai nan usman al-amis ya ce kultu adhihi ta abu mihinaf wanda muka koro na baya ruwayan abu mihinaf kenan wa fiha mukhalafatun zahiratun li riwayati sahiha idan mun kalla akwai sabani dangane da ruwaya ingantacce allati akhraja al-bukhari wanda imamu al-bukhari ya ruwaito summa mun ziyadatun munkara minha yana daga ciki kari da wanda yake na kyama abinci na daga ciki istiba'atu umar tu'umar da ma huwa anhum huwa anhum ya halatta jinin wanda Umar ya ce shi daga barinsu huwa anhum inna rasulullah sallallahu alaihi ta huwa anhum radin ko lalle ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya yadda da su gabaki ɗaya ya mutu kuma yana mai yadda da su ya yi kari cewa Umar ya ce a fidda wuyayen su subhanallah mala ce subhanallah kaifa yastakillu Umaru radiyallahu anhu rikaba ulaika sahabatul ajilla ya umar zai halatta wuyayin wa'annan sahabbai masu girma da usmana da aliya wa tal'ata wa zubair wa abdurrahman ibn auf wa sa'ad ibn abi waqas da sa'ad dan abi waqas ya umar zai ce ya halatta wuyansu fa hadha yazharu laka kadhbu hadhihi riwaya wannan ma yana bayyana maka karyan wannan riwaya na abu mihnaf summa min man sayajra'u alam tanfidhi wa hal yutrak ya ce wane ne zai samu jarunta a wurin zartar da wannan lamarin shi za a kyale shi ina ai bai wa kyale shi da ce innahu talfiku wannan da kake gani kirkirowa ne na karya wala shay'un gara talfik babu wani abu banda abin da yake na karya sun ba talmihu an na anna uwa uwala haku bil khilafa kuma akwai talmih wanda yake na juya zance da ake yi ya ce idan ka dubi abin da yake kuma yana nuna cewa lallai ne ali shine mafi cancanta ga halifancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kalli abin da ya kurun nan baki daya dama ya fito karara a cikin zancensa ya nuna saidina umar ya ce wanda za a ba halifanci shine wa ali dan abu talib abin da yake so ya fada kenan sai sa kaga ya shirya wa'anga surutu wa'anda suke masu sau har yayi wa Umar karya yayi wa sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya kuma yana cusawa a cikin zukatan wa'anda dama zukatansu akwai daura cewa idan ka kalli wannan ruwaya kenan akwai gaba a tsakaninsu kenan Allah sare mu kuma tabbas babu gaba a tsakaninsu suna kaunan juna sun aure 'ya'yan juna wannan tabbas wannan shine ina da damu aji ajiye dangane da darasinmu na yau ko ni ya so idan Allah ka mu gobe eh, sabon sati sai mu tashi Uthman hakku bil khilafa dina Usman shine mafi cancanta ga halifanci mun yi tawasali da abin da muka karanta marasa lafiyar mu waɗanda ke gida da waɗanda ke asibiti da waɗanda ke kai kawo da shi Allah muna rukunka ka ba mu lafiya na zakkan jiki Allah muna rukunka mu ga baki ɗaya Allah ka yi jin kansu in namu lokaci ya kai Allah muna rukunka ka sa mu cika da imani babban ciwo shine talauci Allah ka raba musulmi da talauci Allah muna rukunka ka raba musulmi da talauci Allah ka ba musulmi arziki mai yawa mai albarka wanda zai kare mutuncinsa ya maka addininka Allah masu na ake mata na fil umari kulliha wa ajirna min khizi duniya wa adhabil akhirah Allah masu na ake mata na fil umari kulliha wa ajirna min khizi duniya wa adhabil akhirah اللهم قد هوائجنا وهوائج من أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق